ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون Allah ya buga wani misali don mayar da martani ga mashirkai na wani bawan da aka mallaka bai yi komai ba baya da abin da zai ciyar ga kuma ɗa mai ‘yanci wanda muka ba shi dukiya ta halal daga wurinmu yana juya ta yadda ya ga dama yana bayar da abin da ya ga dama a fili da ɓoye to waɗannan mutane biyu ba za su yi daidai ba, to ta yaya za ku zaidaita tsakanin Allah mai mulki da juya komai cikin mulkinsa yadda ya ga dama da waɗannan gajiyayyun gumakanku, yabo ya tabbata ga Allah wanda ya cancanci yabo, sai dai mafi yawan mushrikai ba su san kaɗaituwar Allah da cancantarsa da bauta ba, da cancantar a bauta masa shi kaɗai.